العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاغ على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin da biyar ga watan gulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau kuskuren faɗi ko na ɗauki na turawa nawa yau sha sha ɗaya ko sha biyu ne sha ɗaya ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma ashirin da biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na sittin da 69 annu'man ibn muqarrin radiyallahu anhu ana ba mu labari a game da wasu shafuffuka na jarumtakarsa da kuma irin gudunmuwar da ya bada a yaƙin musulunci da aka yi domin ɗaukar kalmar Allah subhanahu wa a ƙarƙashin haka kuma ana mana bayani akan jihadinsa da ya a zulkissa wanda yaƙi ne da ya gudana tsakanin musulmai a zamanin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu da kuma waɗanda suka yi ridda musulmai ne su amma suka yi ridda suka ban musulunci to an faɗa mana cewa su masu ridda sun zo har garin madina kuma suka aika ma suka zo suka samu sayyidina abubakar radiyallahu anhu suna faɗa masa cewa za su yi sallah amma ba za su yi ba da zakka ba sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ba da amsa cewa ko shi kadai aka bashi to zai yaƙe su da izinin Allah to sannan sayyiduna abubakar ya fahimci makircin su sun zo ne domin su samu nasara akan musulmai da aka yi ma musulmai wa'azi ya musu ba, ya kwadaitar da su a game da jihadi ya kuma nuna musu abokanan gaban su ga irin shirin da suke da shi to shine sai ya ce ista'mal al al-hilata to daga nan masu riddan nan sai suka yi amfani da dabara abinda da ake cewa al-hila shine dabara fa nafakhu qiraban min al-juludi sai suka samu wasu eh, wasu fatu da ake ce musu eh, abin nan salka salka akan yi ne domin a sa ruwa fatar dabba ce idan za a feɗa dabbar sai a feɗe ta ta sama sai a feɗe ta ta sama in aka feɗe ta ta sama to abin sai ya zama an sa shi ya zama kaman kaman kaman wani tulu fatar sai ta koma ta zama kamar tulu bayan sun gyara ta a irin tsarin da suke da shi da kuma irin Eh, eh, kimiyya da suke da ita ta kere-kere a wancan lokacin in aka sa ruwa a ciki to ruwan yana sanyi kamar ruwan abin nan zamanin zamaninmu to fa nafakhu qiraban min aljuludi sai suka huhura suka hura waɗannan nau'ukan salkar min aljuludi na fatu wa rabatuha bil hibali sai suka daddaure su da da igiyoyi sun alqauha fi wujuhil ilili sai kawai sai suka rika jefa su a gaban raƙuman da sayyidina abubakar radiyallahu anhu eh, da shi da wasu sahabban annabi sallama suka hawo ai an ce mana sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya hau annawadih ko annawadih aka fassara mana a matsayin raƙuman da suka tsufa saboda an yi aiki da su musamman abin da ya shafi jan ruwa a rijiya eh, ka san da larabawa ba su da ruwa musamman waɗanda suke rayuwa a jaziratul arab suna da wahalar ruwa shi ya zama rijiya da kake jin ana cewa gaba dubin nan to zai iya yiwuwa fa a haka ta kai haka sannan a samu ruwa so da kan aka tashi jan ruwa abinda suke shine raƙumi ake ɗaura ma gugar da igiyar sai a kora shi sai a jefa gugar a saman rijiya shi kuma sai ya rika tafiya idan ya rika tafiya to jawo taho wadda zai rike shi ne sai jawo ruwa amma dan adamin aka ci shi kadai zai jawo wahala zai mun gane fa nafarat minha shikenan kawai sai raƙuman nan da suka ga da suka ga waɗannan dabarun da aka yi an sassafa tu ba su san su ba ba su san ko me ba ga su an hura su sun yi tim haka fa nafarat minha kawai sai suka gudu wartaddat ala adbariha raƙuman suka juya da baya suka koma biman tahmilu da waɗanda suke kansu suka ruga cikin garin madina wal muslimuna ajizuna an qabhi jimahiha musulmai kuma waɗanda su suke haye da raƙuman sai suka kasa jawo suka kasa shawo kan raƙuma domin sun yi tutsu sun firgita dama raƙumi ya yake to balle kuma an firgita shi ya firgita hatta dakhalat madinata har sai da raquman nan suka je suka shiga garin Madina lakin min duni khasa'ira sai dai bai jawo wata asara ta kashe rai ba sannan kuma babu raƙumin da ya mutu kun ga dabarar su ta ci dai sun burin su ya cika domin duk lokacin da ka iya kora wanda kake yaƙi da shi ya ruga ya juya da baya to wannan kai kana ganin a matsayin nasara ce ka samu wa zanna al-murtaddun anna al-wahna asaba al-muslimin kun ji ko sai sai mushrikai murtaddai masu riddan nan sai suka zaci cewa anna al-wahna lalle rauni asaba al-muslimin ya samu musulmai Sun ista'addu lil-hujum al to daga nan sai suka koma baya suka yi shiri domin su kawo hari na ki da. yanzu wannan sun yi ne a matsayin taɓaka lashi sun ɗanɗana ne sun tsaga sun gaji ne to da sun tsaga sun ga jini ga dabarar da suka shirya suka ga kuma musulmai sun ruga da gudu raƙuman su sun ruga da gudu ba musulman da suke kan raƙuman suka tsorata ba fahimta raƙuman ne suka tsorata su kuma raƙumi ya rikice to ya za ka iya jansa amma abubakar radiyallahu anhu amma giduna abubakar da ya ga abin da ya faru a wannan ranar فقد بات ليلته يتحيأ kawai sai ya kwana a darensa ya tahayyu yana ta shiri fa aba'an nasa ya shishirya mutane ya sa mutane aka shishirya shine aba'an nasa ya sa mutane suka shishirya sun kharaja bihim daga nan sai ya ce a zo a fita ya ɗibi jama'a ya ce a zo a yi gaba da gaba da waɗannan masu riddar wa ala maimanatihin nu'man ibn muqarrin to shine mahallin shahid a ɓangaren damansa akwai sayyiduna nu'man ibn muqarrin radiyallahu ta'ala anhu wa ala maisaratihi abdullahi ibn muqarrin sannan kuma a ɓangaren hagunsa akwai ɗan uwan shi an nu'man ibn muqarrin wato abdullahi ibn muqarrin dama mala ya faɗa mana cewa banu muqarrin sun kasance ba kasalallu a cikin daular musulunci ba sun ba musulunci gudunmuwa ta fage ta ɓangaren abin da ya shafi jihadi so daga ba a san su da katala ba ba a san su da rauni ba ba malalatan mutane ba ne ba ci ma zaune ba ne a cikin musulunci to ɓangaren dama ga uh, annu'man ibn muqarrin wanda shine mutarjamun mu wanda shine ake ba mu sirarsa a gefen hagu kuma ga dan uwansa abdullahi ibn muqarrin mun gane wa ala saqati ay mu'akhkharati al-jaysh kenan sannan a baya ƙarshen abin nan ƙarshen yaƙi ƙarshen rindina suwai dubin mukarri karen gida daidai ɓangaren dama sai na abubakar radiyallahu anhu ya sa annu'man ibn mukarri ɓangaren hagu ya sa ɗan uwansa abdullahi ibn mukarri sannan a baya kuma a shaƙa aka sa shi a matsayin aka sa suwai dubin mukarri biyan gida ɗaya fama tsala alfajir wallahi alfijir bai keto ba illa wal muslimuna wal fi sa'idin wahidin face sai da aka yi gaba da gaba da musulmai da kuma su abokanan gaba masu ridda suka zama a fili ɗaya gashi nan an zo an haɗu faqtatalu kitalan shadida suka yaƙi yaƙi wanda yake mai tsanani sabata fihi abna'u baiti muqarrinin fubutal jibalin rawafi Ya'yan gidan muqarrin da annu'man da abdullahi dan uwansa da suwaidu dan uwansa dukkaninsu sabata kowanne daga cikinsu ya tabbata subutal jibali qawasi irin yadda duwatsu masu tabbata kafaffu a ban ƙasa suke tabbata ba su gudu ba wa abdau min buhubi shaja'ati wal qitali fununa sannan suka bayyana nau'uka na jarumtaka da kuma nau'ukan yaƙi fanni fanni shi wannan shi wannan shi wannan shi wannan wa kanu fi tali'ati sannan sun kasance gaba gaba duk inda zaka ji an ce sautin su zaka ji in ko mutum sautin shi bai kare ba a yaki to shi yake daukan sa a matsayin jari أغشى الوغى وعائف عند المغنم أو أغشى الوغى وعائف عند المغنم إن جيمه القيسي عن جاء عنترة عنترة بن شداد أغشى الوغى وعائف عند المغنم يتي أغشى الوغى مرياتا أي أرفع صوتي في الجيش صوتي نا أكي جي بغونا با أياكي وعائف عند المغنم سنة أكدا وزا أغب غنيمة سين كامي سين إفا فما ذر قرن الشمس أي rana ba ta batsi ba idan an ce zarra karnu shamsi eh, shine rana ta batsi to rana ba ta batsi ba hatta wallal aduwul adbara haske da abokanan gaba masu ridda suka juya baya suka guga da gudu wa qutila qa'idul murtaddina jibal ibn salama aka kashe shugaban masu riddan nan da ake ce masa jibal ibn salama aka kashe shi kaga ba jibalu bane ashe hibalu ne ko kuma ya zama khabalu ne ma وتبعهم أبو بكر والمسلمون حتى نزلوا بذي القصة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أمتين سنجارمي كما أمير المؤمنين الوقت أنا تمس خليفة رسول الله بشيد مسلمي سقبيس حتى نزلوا بذي القصة har shi da suka sauka a wajen da ake ce masa zulkissa sun maraja abubakar ila madinati daga nan sai sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya dawo garin madina a wata riwayar an ce sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai ya nada khalid ibn walid radiyallahu anhu domin ya je ya karasa abin da ya rage sauran da ba a kammala da su ba to khalid radiyallahu anhu ya je ya kammala da su فكانت هذه المعركة أول الفتح في وجوه المرتدين عامة wannan yakin na zulkissa sai ya kasance shine farkon cin nasara da aka yi fi wujuhil murtaddina ammatan a fuskantar abokanan gaba wanda suka yi ridda ga baki daya kun san riddan nan garuruwa ne fa da yawa akwai masu ganin cewa ga baki ɗaya kusan kashi casa'in da tara na banu rabi'a sun kafirta sun yi ridda duk su wannan suna cikin su su musailima da sauran kwashe-kwashe irinsu duk suna ci banu rabi'a waɗanda suka saura a cin musulunci su ne banu muzar banu muzar ƙuraishawa kenan muhajirai sai kuma waɗanda suke lansaru wanda banu al'ausi ne da banu amma sauran larabawa waɗanda ba ba waɗannan ba ɗan ƙauye to mafi yawancin su zai sun yi da suka ce ya za su ba annabin da ke mutuwa ai su sun zata Allah ya aiko manzo Allah sama ne li yakuna khalidan mukhalladan wala yamutu ba zai mutu ba shi yasa sai da ya rasu sai suka ce to su sun ban musulunci Allah shi kyauta wa fi kulli diyar haka nan ma a dukkan gidaje wannan yakin ya kasance shine gidan yakin farko da aka yi aka ci nasara kun ga tabbas annu'man ibn muqarrin wanda ake ba mu tarjama sa radiyallahu anhu tabbas ya cancanci a yi masa jinjina a wannan yaki wanda za a sashi eh, ba kowa ake sa a dama ba ba kowa ake sa a dama ba da muqaddama da maimana da maisara suna da tasiri a yaki in za a yi wanda yake gaba da wanda suke dama da wanda suke hagu to suna da tasiri sosai a yaƙi ba kowa ake sawa ba sai wanda aka yi da dabararsa aka yi da jarumtakarsa to sannan sai a zaɓo shi a sa shi so daga Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yadda Allah madaukakin sarki ya ƙara mana son su ya kuma ba mu ikon koyi da abin da suka aikata a cikin rayuwarsu daidai gwagwadon iyawanmu.